لم يجعل له من جنسه عديلا وعلى آله وصحبه بكرة وأشية أما بعد فإن موضوعنا اليوم هو المشكلة والحل المشكلة والحل المشكلة عباد الله إن أمامنا مشكلة إن لم أقل مشكلات هل نعرفها أم نجهلها وإن نعرفها كيف نحلها بأنفسنا عباد الله وإن نجهلها كيف نعرفها عباد الله لا نشك أن الصراع بين الحق والباطل قديم منذ خلق الله السماوات والأرض ولم يزال هذا الصراع بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها عباد الله فاتقوا الله حق تقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أيها الأهبة في الله ولقد واجه الإسلام والمسلمين منذ قرون المؤارك ضارية على كل مستويات بدأها اليهود والنصارى منذ أيام الأولى للدعوة الإسلامية وانتهت في أصرنا الحاضر بالتخالف القدر بين اليهودية والشيوعية والصلبية والباطنية وهذا هو الأدو الخارجي عباد الله إن الهدف إن الهدف الذي يرمى إليه هؤلاء واضح مكشوف وهو قضاء على الإسلام قضاء مبرما وإعادة المسلمين إلى حظيرة الشرك والكفر إلى حظيرة الشرك والكفر من جديد قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وهذا لن يهدث لأن الله عز وجل تكفل بحفظ دينه وإظهاره على الدين كله كما قال تعالى ذكره هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون عباد الله وهناك عوامل داخلية مكنت الأعداء من تنفيذ جرائمهم هذا في عالمنا الإسلامي منها الأمر الأول قادة الرأي والإدارة في بلادنا لم يراءوا في الإسلام والمسلمين إلا ولا ذمة هم علينا أسود وفي معركة التهدي مع اليهود ولا يقابلهم لهم وزنا الأمر الثاني شعوبنا التي شفقت لكل مذهب وهدئت بكل شعار واستسلمت للأحزاب الأملية التي أنشأها الحاقدون على الإسلام الأمر الثالث الأمر الثالث جهلنا إدام وأينا وخلافتنا المذهبيه شغلتنا عن جهادنا من أجل الدين والأرض والعرض والكرامة الأمر الرابع نفوسنا التي بين جنوبنا رانت عليها القفلة وانغمست في الشهوات ورضيت بالحياة الدنيا من الآخرة هذه هي المشكلة عباد الله أما إذا أردنا الحل فلنعلم إنه لم يكن ولم يكن بتلك الروايات القومية ولا بتلك المناهج العلمانية ولا بالقوانين الوضعية ولا بالخطب والبينات ولا بالمؤتمرات والقرارات وإنما يكون بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبصراطه المستقيم واعلموا أيها الأحبة كما قال إمام مالك رحمه الله رحمة واسعة لن يصلح آخر هذه الأمة إلا لما صلح أولها وهذا لا يكون إلا بالعودة المسلمين الصادقة المسلمين الصادقة إلى الله عز وجل لذلك فلنعد أيتها الإخوة إلى ديننا بشرق وإخلاص ولنميز أعداءنا من أصدقائنا ولنمخص صفوفنا ولنمضي بقوة وثبات ووضوح على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله ولنكم على فقه من أن اليهود ومن سار خلفهم ولف لفهم مهما سيطروا على وسائل الإعلام من إذاءة وسينما والتلفزيون والصفاحه والدور النشر ومهما قادوا من أحزاب وهينموا على دول وملكوا من أصلحة الدنيا والسياسة والاقتصادية والثقافة والعلمانية والصناعة وملكوا من أصلحة الدنيا والأسكرية وغير ذلك فلم تجديهم نفعا وكيف تجديهم نفعا والله سبحانه وتعالى يقول من فوق سماواته وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان إيش حقا علينا نصر المؤمنين أما يا عباد الله فصيروا أيها المسلمون على طريق الهدى والحق واستمسكوا بالإسلام وأقبلوا نحوه وجاهدوا في سبيله وإننا على يقين أن الإسلام سيتقدم ما دامت الليل والنهار يمضيان عباد الله عباد الله نكتفي بهذا القدر وبهذه الألفاظ الوجيزة وإن أصبت فيها فمن الله سبحانه وتعالى وله الحمد على فضله وتوفيقه وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان الرجيم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين يا رب العالمين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان بقدرتك وبكرمتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء وعليك الاستجابة وهذا الجهد وعليك الثقلان ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموقين بالأهود برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر اللهم أهل قلوبنا برجائك وقطع رجاءنا عمن سواك اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها وتعلم هادتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم وفقنا لسلوك سبيل عبادك الأخيار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منه والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعينا ضامئا وحلالا طيبا وتوبة نصوحة توبة قبل الموت والمغفرة عند الموت والراحة بعد الموت والأفو عند الحساب والجواز على الصراط والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالصلاة على نبي الكريم محمد بن عبد الله ألا وصلوا عليه وسلموا عليه يا يا وسلموا عليه أيتها الإخوة المؤمنون اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka yan uwa dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ina da mika cikakkiyar godiya gare su subhanahu wa ta'ala da kalmomi da suka gabata a mukaddima waɗanda ba sai mun maimaita bayanin su ba tare da isar da gaisuwa da addu'a da fatan alkhairi ga farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi da iyalan gidansa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka yi koyi da shi har izuwa ranar sakayya Allah ya tare ta mu a cikinsu kamar da yan uwa suka ji maudu'i da gabata wanda shi mai karanta wa ya karanta da harshen da yake koyo kuma gwargwadon yadda ya iya domin dan adam baya wuce gwargwadon wasu. za mu fahimci ma'anonin abin da ya sawaka a ciki da harshen da muka cikin cikinsa muka saba da shi shine harshen hausa gwargwadon abin da muka samu na lokaci ga yanayin da muke ciki a yau mun sake samu wato sashi cikin yanayi na ruwa kuma kuma daidai ni fada a mako biyu da suka wuce baya lura da <clears throat> yanayin da ake ciki da haka wayanda suke waje su yi kokari su shigo masallaci idan masallaci ya cika muka ga cewa ya cika babu ragowar inda wani zai zauna to gaskiya za mu yi tsalla musallami jama'a domin wayanda suke waje za su na wayanda suke waje in aka ci gaba da hudu ba wato za su wahala da yawa ta haka shi yasa kullum abin da muke cewa kada mutum ya dogara da cewa an ce karfe kaza za a yi sallah kada ka dogara da wannan sahabbai a ɗabi'unsu an same su suna wato tafkiri ne wajen zuwa masallaci wasunsu ma an faɗi cewa ba sa ma cin abincinsu na sahar sai sun dawo da masallaci su suna tafkiri ne wato da wuri suke zuwa masallaci su zauna mun kuma yanzu sai ka gama harokokinka a gurguje a gurguje bukata ka kai dai ka samu koda dai ruku'in karshe a tunaninka ka samu juma'a ka dai samu wani abu na juma'a amma falalar juma'a ka dasa ta gaba daya haka ya jama'a zuwa masallaci babban alkhairi ne ya kamata mutane su kula kuma na faɗa mara cewa jama'a tana da lokaci iri ko ni a yi ta kafin zawali ko a yi ta bayan zawali da kowane aka ya tabbata a aiwace ya tabbata a jisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka yanayi irin wannan da an samu kai cikin wani irin yanayi mai matsala to ana iya gabatar da sallah ba lalle bane akai lokacin da kai kake cewa an ce za a yi sallah kare kaza ba ina jin na faɗa mana wannan tun an ba ku biyu da suka wuce baya domin kada wani zai hirar sallah ya ce ai ya aka yi haka aka sa ba alkawali babu wanda muka ce masa sai kare ɗaya za mu yi sallah ba mu faɗi haka ba mun maimaita mun maimaita ba mu faɗi haka ba cewa sai kare ɗaya za mu yi sallah duk yadda ta kama za mu yi Allah ya iya muna a yanwa maudu'in muka mai da aka ji shi ne al almuskilatu walhal wato matsaloli da duniyar musulunci da musulmi suke ciki da kuma hanyoyin da in muka bi za mu iya warware wa'annan matsaloli ne wato hudubar tana da gajartacciyar lafuzza alfazuha alwajiza lafazan ta gajattattu ne sai dai ma'anoninsu suna da fadi suna ɗaukar abu mai yawa idan da lokacin da za a yi bayani akan matsaloli da haka muskilar da muke ciki da hanyar da za a yi warware muskila ɗin ya ku bayan Allah inda mana muskila illam akwal muskilat gabanmu akwai matsaloli da muskiloli da yawa idan na ce muskila abu ɗai kenan in ban ce muskiloli da yawa ba shin wa'annan matsaloli ɗin mun san su ko mun jahilce su idan mun san su kaifa na halluha bi an fusina ta ya za mu iya warware matsalolin da karan kanmu mu kanmu ina nan duniyar musulmi kenan wa inna jahaluha kaifa na arifuha in kun mun jahilce matsalolin a cikin mu ya za a yi mu gano su ko mu gano ta bayan Allah la na shakku an na tsura a bayan alhaƙi wal batul kadiman babu ko shakka ko kowa tsakanin ƙarya da gaskiya abu ne da daɗe wanda an daɗe ana hiyahisun surun masaki muzu khalaqa Allahu samawati tun lokacin da Allah halicci samai da kasai tsakanin ƙarya da gaskiya ake kokowa walam zala hadha sura wannan kokowa tsakanin ƙarya da gaskiya ba zai taɓa gushewa ba ila an yari sallahu al'arda wa man alaiha har lokacin da Allah zai gaji duniya da abin da ke duniya gaba daya wato ba za a taɓa samun wa'inda ba za su ba za a daina samun wa'inda suke faɗa da gaskiya ba ko a cikinku ko a wajenku idan nace a cikinku ina nufin cikinmu mu musulmi a samu wa'inda suke fada da gaskiya kamar nan muna ishara a mako da wuce baya cewa akwai wa'inda suke a awanul yahud wa'inda suke taimaka ma yahudawa yaki suke taya yahudawa aiki suke bin tafarkin yahudu a cikin ku musulmi wa'inda amrun ne ma la ya'lamuhu illallah na faɗa cewa har a cikin shugabanninku na ƙasarku akwai a cikin malaman kuma akwai lillahi allazi la ilaha illa huwa kurun tsani ba ni kafara na san abin da nake faɗa wayanda suke a awana yahudu ne bal ma yan kungiyar yahudawa ne na yi ta muna ishara da wata kungiya da nace mutane da yawa suna cikin ta ban faɗi sunanta ba ni faɗe ta kowa ya sani haka ya yan uwa wannan kukuwa tsakanin ƙariya da gaskiya ba zai taɓa gushewa ba har sai Allah ya gaji duniya gaba ɗaya wasu na gyara wasu na ɓatawa lokacin da ka bi dare don ka gyara haka wani zai bi dare don ya ɓata haka za a yi idan dai mafannaci ba zai gaji ba mai gaskiya bai kamata shi ce ya gaji ba wannan illa iyaka ta yan uwa fattakullaha haka takawa ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa wa raqibuhu fi sirri wan najwa ku kiyaye Allah ku kiyaye Allah a wurin ganawar ku ku kiyaye Allah a zuciyoyin wa alamu ku sani ya ku ƴan uwa wala qad wajaha al-islam wal musulunci da musulmi sun fuskanci wato matsaloli ko muskiloli da yawa muzkurun al-mu'arak dariyatan ala kulli mustawiyat bada ahal yahudu wa awanu karnoni da suka wuce baya da dadewa musulunci da musulmi sun samu kansu cikin gumurzu kuma gumurzun wanda yake mai cutarwa akan dukkan wani mataki yana cutarwa duk akan kowane irin mataki wanda yahudawa suka fara shi su da mataimakansu yahudu da mataimakansu ne أيام Islamiyya tun karan farko a kwanakin duniya na farko ga da'awar wannan Musulunci, da'awar wannan addini haka ake ta tafiya in aka fito na a fito nan ubangiji Ala ya gaya mana cewa game da yanayin kafiran duniya da mataimakansu la yuqatilunakum jami'an illa fi qurun muhassana aw min wara'i judur ba za su fito fili gaba daga wace musulmi da ku da addinin ku kalubalen ku ba za su fito gaba daga ba su faɗi haka ba ubangiji ta ya ce sai dai su fake a wayansu birane a wayansu gefuka abin nan a gehen wata katanga ko wata ganuwa a dinga kaiwa musulunci da musulmi hari da kaɗan da kaɗan in an gama da wannan ƙabiya a sake ɗauko wacce ƙabiya haka suke yi kuma haka ake har yanzu har yanzu haka ake na gaba da hatta da wannan corona virus ɗin wallahi manufar kenan abinda kawai nake fata a kullum Allah ya sa shugabanninmu su basiranto su hararo inda aka dusa su hararo su gano inda aka dosa ne musulunci ta tsaya cat kuma gwaji suka yi wallahi gwaji suka yi gwaji suka yi don su ga cewa shin akwai abin da za su iya yi ko ba da makami bana fito na fito wanda sun gwada wannan su kashe sun ga su kashe a kashe su kashe a kashe to za su kullo da hanyar da ba sai sun ɗauki makami ba kuma su gama da duniyar musulunci gaba daya kuma shi ne matakin da aka fara na faɗa muna shugaban amerika sanin mai ne ake kiran shi Eh? donald trump sunan ma dai sai su shi da kansa da ana dawafi aka nuna masa kaba mutane sun kewaye kaba suna dawafi ya ce wani irin taro ne wannan haka aka ce ai annabin musulmi ne ya umarce su da su wannan zafi ya ce kai haza hatsorin alaina na jibu an nukawa maho bi kulli kuwacin wa wasila ya ce wajibi ne mu yaƙi ya ce wannan taron haɗari ne a gare su ya ce kuma ya zama wajibi a kansa za su yi kokowa za su yi iyayi za su yi amfani da wato da shugabancinsu da ƙarfinsu su rage wannan adadin sai an rage wannan adadin ko shekara ba a yi ba aka wannan magana shekara ba a yi ba da ya wannan maganar sai ga ta faru yanzu an rage adadin ko ba rage ba duk duniyar musulunci a yau an haramta ma kowa in ba ɗan ƙasar saudiya ba ne ya tafi aikin hajji kowa ya zauna garin dama manzan Allah ya ce ku yi gaggawa ku tafi aikin hajji tun lokacin hanawa bai zo ba to ga lokacin ya fara zuwa wallahi la ila ila haka adabi fara duk wanda yake da halin zuwa hajji tafi aikin hajji tun lokaci bai zo ba da za a hana ta kaga cikin ruwan sanyi amma mutanen mu ba su hararo waɗannan matsalolin ya kai a saudiya sallah a yadda ku kuka zauna a haka wallahi ba su zama a haka na kalli wani bidiyon, sai da sun zubar da hawaye ta da takaici da yadda aka illanta musulunci yadda liman yake tsayawa shi kadai haka mamu suke da nisa tsakaninsu da junansu wai kar kai kusa da ni ka sha hannun corona virus da wannan ne yasa mutane mu suka ɗauka suka ƙara cewa. amma duk taron siyasar da za a yi in za a cika miliyan guda ba corona a wurin ka je yanzu ina ne suke taro na barista ne ko ina ne na nan kudu ne da ana wani gona ne ake kokarin kafawa ko edo edo sitas edo afuwa ka je ka ga taron dan adam da bala'in kudin da za a kashe kusan duk gona arewa ɗaya wanda bai je ba sai dai wanda ya ba da uzuri amma a nan kaduna liman ya ce a daidaita saho aka ce to liman ya yi laifi ɗayan uku su ya sami wasa ko dai a rushe masallacin gaba ɗaya ko a cire liman ko kuma a kulle masallacin sallama a daina a daidaita sahu kawai yake don mai zai ce a daidaita sahu jama'a ba ku kalli halin da muka shiga ba kuma ɗayan ukun wallahi sai da ya tabbata ina maka rantsuwa da Allah ba a rota masallacin ba a kulle ba amma hili ma an yi gaba da shi wannan ba aikin yahudu ba ne ka gaya min ba aikin yahudawa ba ne wannan ma abin da yake faruwa kenan halin da muke cike na wallahi dole ku ɗauki shi zina da irin yanayin da muka shiga an yi wadari shugabanninmu da yawansu ba su san ba su fahimci inda aka dosa ba da yawansu da yawansu wallahi ba su fahimta ba dole ku ba su izuri kamar da yawan ba mu san inda aka dosa ba haka abin yake tafiya sai tafiya ta yi tafiya an yi nisa an gama sai mu farga lokacin fargar jaji kenan ba abin da suka yi yan riga an gama yahudu tuba babu to wannan fada da gaskiya ya fara da dadewa kamar da tarihi ya nuna mana is'alit tarih tun daga farkon karnuka da suka gabata ila asar al-khadir har lokacin da muke bita kalifu alkadar bisa ga saɓani na wato kaddarawa ko na adadin abinda yake faruwa wasu yahudiyyati wa shuyu'iyyati wa sulbiyyati wa ma ila zalik tsakanin yahudawa da yan gurguzu da kiristoci walbataniya da 'yan bataniya wani bangare da cikin shi'a akwai karamita akwai bataniya sun kasu kusan kaso 100 a bangaren nan kowa uba ita ce rawafin, wato rafiza isnai a shari'a alja'afariya innal hadafa allazi yurba ilayhi haula manufa ta wayannan kungiyoyi wayannan sune malaman musulunci kike musu al'adu wal kharij idan ka ji malaman shari'a suna magana a makiyi na waje makiyin waje to wa'annan kungiyoyin ne su ne uwa uba yahudiya shuyu'iyya sulbiyya batiniya da sauransu innal hadafa alladhi yurma ilayhi haula manufa kawai da wa'annan suke jifa akan ta wadhum makshu abu ne wanda yake bayyananne kuma a fili yake ƙarara. wa huwa shine qada'un 'ala al-islam kawai dai sai ake a gam a kare da musulunci a daina jin duriyar musulunci kwata kwata a duniya domin su abin su musulmi ba gidaje da yake shi ba gidaje wanda yake tarwatsa wato ainihin al'umma suke tarwatsa al'adu na al'umma suke rakawar shi zama lahiya wai samun wuri kura ta ce makare mai wai bai hude zai ce wa musulmi ne bai san zama lahiya wanda ka ɗauki tun daga asali na sha kawo magana nan tun daga asali tun daga inda aka fara tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye shin annabi da yake garin makka wa ya buga wa ya duka a ƙarshe ma da aka fitine shi hijira yayi aka yi hijira tura mutanensa sabai zuwa habasha suka dan samu fuka ta wani lokaci suka dawo aka ci gaba da abin da ake yi a ƙarshe dai har sai da Allah masa izinin ya bar garin kwata-kwata garin makka kuma madina amma da ya tafi madina in takaita maka tarihin an basa suwaye suka ɗauki makamai su da ayari suka bi ka duba nisan makka da madina ya fi daga nan zuwa kano ba ga wanda ya san gurin amma haka suka yi takakkiya suka ce su bi shi a can da yanzu suwa suka nemi rashin zama lafiya su ko musulmi to ya kaga samun wuri da ya kuwa tashi maka rema idan allah da kare da kurawa wa ya shi mai ta amma sai kula da shi bakare ma idan samun wuri wai dokin mai baki shi ka suka da haka ce kururuta su bata musulunci su mai su al'umma game da musulunci a ce islam ai tashi hankali ga jikinsu kika musulmi kullum mai adalci ne don tsaba adalcin musulunci Allah yake fama ni ita da alaikum fatadu alaihi bi misli ma ta da alaikum bi misli yake babu tajawuz al-hadd a ciki wanda ya muku shishigi ya wuce muku iyaka Allah yake ku yi masa ku rama gwargwadon abin da yi bai ke ku tsallake iyaka don da tsabar adalci iri na musulunci amma tunda shi musulunci kullum ta yake a kaɗai ta Allah a bi Allah tsaya matafarkin Allah dole a zangume shi sadda al'umma mafi yawa ba tafarkin Allah suke so a tsaye a kansa ba sai dai tafarkin san rai ta yan uwa abu na biyu wa i'adatul muslimina ila hazirati shirki wal kufri min jadid san suke su maida musulmi su da musulmi zuwa ga wata turba wata farfajiya ta shirka da kafirci sabo da haka aka a kullu nan a fito nan abinda baka sani ba za a min jadid sabon abu za a kawo wanda in baka gane ba haka za a ta tafiya wato hakan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Suban Allah ya ji kansa manzon Allah ya ce shaku an ta tadaa alaikumul umamu من كل فج وفي لفظ من كل أفج يتي كما تداعى الأكلة على كفأتها قلنا يا رسول الله أمن كبلتي بنا يومئذ قال بل أمت يومئذ كثير ولكنكم تكونون غسان كغساء السيل وتنتزئ المهبة من قلوب أدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن قلنا وما الوهن يا رسول الله قال هب الدنيا وكرهية الموت in ka ɗauko wani hadisi ka baje shi ka fassara shi ka ɗauki ma'anarsa a halin da haɗuma duniyar musulunci take kai tamamin mubasharatan mun fada ya tabbata akan mu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace yushuku yayi kusa kaɗan ya rage inji manzon Allah kaɗan ya rage an tada'a alaikum umam al'umma ta duniya su kewaye ku su kewaye ku su dinga muku ɗauki ɗaiɗai yake kamata da al'akalatu alakis atiha kamar yadda makatti mayin wata mayin masu jin yunwa suke kewaye akushin abinci wannan ya sa hannu ya ɗiba wannan ya ɗiba kafin ka ce wani lokaci an ka tattala abincin saura kwano manzo Allah yace haka za al'ummar duniya za su wannan yahuda ya hito da nan wannan musulmi hito daga nan wannan dan kungiya ya fito daga can wancan hito tashi akida shi ma yana nufin kai musulunci hari kamata da al'aklatu ala kibatiha maza Allah yace kamar yadda ake kewaye kwanan abinci a ka tattala shi haka za a gidan ka tattala ku musulmi a dinga muku dauki ɗaiɗai a wargaza ku a raba ku a daidaita ku sabai suka ce ya ma'aikin Allah shin dan karancin mu a wannan lokaci za a yi mana wannan dan musulmi sun zama yan kadan manzo Allah ya ce bal antum yawma idzin kashi, wallahi a lokacin ma kuna da yawa kuna da yawa yanzu duniyar sahabbai kaf dinta kayan annabi bar duniya sallallahu alaihi wasallam yawan sahabbai bai kai adadin yawan musulmin da a garin mina ba bai kai ba Allahumma in ya kai kaɗan yake wuce haka ban ci baka bayan su abokar su biku da aka yi fito hatul kafira ba da haka maza Allah ya ce a lokacin duniyar musuluncinku tana da yawa sai dai ga matsala ya ce walakin lakum takunu da gusa'an ka gusa'usai sai dai kun zama kamar tattakaryayi wadda ruwa ya janyo idan ruwa na tafiya ya ɗebo yayi kaga zai yayin a sama ga ruwan ko ruwan ne ke sama da yayi yayin ne a sama maza Allah ya ce kun zama kamar ta kai yayi wadda ruwa ya janyo ta ce tun tuza'ul mahabbatu min a aduwikum za a cire kwarjininku kwarjininku daga zukatan abokan gabanku su daina ganin kwarjininku su daina jin tsoronku saboda kun lalace ka tafi duk inda ake shan giya a nan garin mana in ka tafi suwaye majority a wurin duk wani gida da ake karuwanci ake iskanci da mata in ka tafi musulmino za ka samu a wurin a nan fa yanzu manya-manyan mutane don sun samu kuɗin banza cike sayan motoci na miliyan motar miliyan biyar ko fiye motar miliyan biyar su ba karuwa su ba yarinya ka tafi gidansu shi mai wannan kyauta ya ɗauki motar miliyan biyar ya ba ya iska wadan ya kwana da ita ka tafi gidansu ga yadda yan uwansa suke fama da rayuwa musulmi fa don mu Allah ba zai jarumce mu ba kuma karkai mamaki irin wa'annan nan su ne shugabannin don mu Allah ba zai jarumce mu ba ta yaya ta yaya ba za mu ga kaskanci ba a rayuwarmu wa tuntuzul mahabbatu min qulubi adukum za Allah yake za a cire kwarjinin kwarjinin ku daga zuciyoyin abokan gaban ku tazbin nan na banza wanda ba bai da asali a da in ka idan mutum ya tsere tazbi a wajajen Lagos ko Enugu ya aje shi har ne ma tsoro zai kusa da wurin tazbi ga wanda ma bai da asali da yanzu ba ko tarbi goma ka sa a wuya ka rada ga hannu in arne shi ya kare ke kudan wani ba abinda zai faru ai darajar da martabar daga Allah ne tsayawa da riko ga addinin Allah da barin sa'a ma Allah shi ke sa martaba ga musulmi daga lokacin da aka sa'a ma ubangiji subhanahu wata'ala ba wata martaba babu wani kwarjani to annabi yake kwarjinin ku a zukatan makiyanku za a cire wa yuj'alu fi qulubikum alwahan sannan a sanya rauni a cikin zukatan ku kwarjinin ku a zukatan makiya babu sannan ku kuma an jefa muku tsananin rauni rauni ya yawa kowa gane yake ne fito ni faɗa gaskiya ko ni bi gaskiya ko ni kaza wahala za ta cin mini za a yi kaza da ni ba zan samu rayuwa mai inganci ba sahabbai suka ce kunna wa man wahal ya rasulullah ya ma'aikin Allah menene wannan kariyan zuciya da ya sa musulmi manzo Allah ya ce hubbud dunya wa karahiyatul maut tsananin son duniya da gudun mutuwa shikenan ku dubi yadda aka gigice akan wannan virus malam imanin wasu ma ya fita fa imanin wasu ya fita daga wannan matsala ko a aka gigice gaba daya hankali ya kawo. ya koma mutuwar ake gudu ake tsoro ba allan mutuwan ba ba allah ba don ba matakin da aka ɗauka na gyara idan da da tsoron allah a cikin zukatanmu da matake kamata ma ɗauka na buga mana misali da ya kamata a ce jihohin na an yi sai a duba cikin laihuhuka manya da ake sa'a ma allah wanda ake fusata allah a sha doka a kansu cewa abu kaza abu kaza daga yau a daina ko na wata guda ku gani mu roki Allah mu yi tawassuli da wannan in Allah bai amshe mu ba ubangiji ta Allah ya karbe mu da wannan amma ina sai dubaru sai dubaru malamai ma suka gigince suka ce ahalu zikiri su ne daftoci su ne ahalu zikiri aka gigince ba mu san inda za a bayyana ba mu san inda za mu kai ba wani malamin shi dauka yake wani lalura ta sati ɗaya ce ko biyu shi kenan ta wuce sai ba da kai bai sani ba ba Allah har za miskini bai sani ba a jin hubban da Allah ba wanda ya san karshen wannan abu ba da Allah ba wanda ya san karshen tunda kullun abun cewa ake gaba yake yi ba bai ba an can gaba yayi an buda an ci haka to ka ga mai inda za a ka gaya mai inda za komi fa sai da ya tsaya ta harikatar islam gaba ɗaya ba abinda bai tsaya ba ya kai mun shiga lokacin da ina gudun ka kana guduna hannu ba zan baka ba kai ba za ka bani hannu ba don gudun corona virus ina tsoron ka kana tsorona ni ba kura ba ni ba zaki ba wasalna ila hadhihi al-gaya wasalna amma har yau hankulan mu bai je ba ba mu halaro ba ba mu san inda aka dosa ba har yanzu to sai ake mai da musulmi zuwa ga taska irin ta shirka da kafirci min jadi a raba ka da Allah a yi tajiridinka tajirijin imani a tuɓance ka daga imani ba tare da ka sani ba Allah ya ce walan tabba an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum yahudawa da kiristoci ba za su taɓa mu amince maka ba na buga wurin misali sati da wuce ba sai na ta misalin ba kai ka sa a mutu kowace hanya da kai da iyalinka ka dube da matarka aka ce ta fita a musulunci ɗai ne da su sai ya za a yi ku daidaita matarka ta ce ba wanda ma zai ga jikinta ba za ta shige da fice ba a ka'idar musulunci sai in ta kama ta sa suturar musulunci suna su tsirara suke da suke suke yawo ta yaya za a yi sai amince maka kai mai wannan sufa ya za su ce da kai Allah ya ce lan walantar da lan harfa na kuyen wa nasbin wal istike ba lan wallan har abadan abada ba za su taɓa yadda da kai ba Allah yake da su da kiristoci hatta tattabi a milata Allah na magana da annabi ne cewa har sai in ka bi aqidar su kuma annabi bai bi ba annabi bai bi ba dan hakan hada lan yuhdith bai faru ba annabi ga annabi bai faru ba amma ya faru gare mu mu al'umma annabi ayi amma annabi kan bai bi ba wallan tabza anka al yahudu ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لن يحدث لأن الله عز وجل تكفل بحفظ دينه abin abinda ya tafi faru ba annabi da sahabbansa ba Allah ya yi alkawalin tsare addininsa wa izharihi ala addini kullihi ya kun bayyana da addininsa akan dukkan addinai gaba daya Allah yake huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala dini kullihi wa law karaha al mushrikun shine ya aiko manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam da shari'a yake da addinin gaskiya in kana neman addinin gaskiya zo ka riƙe musulunci yadda ya zo wallazi arsala rasulahu bil huda yace wa dinil haqq li yuzhirahu ala dini kullihi dai bayanar da addini ya daukaka shi akan dukkan addinai da ake a duniya Allah yake zai haka walau karhal mushrikuna ko da masu shirka da Allah da wasu ababa ba su yadda ba ba wai da san yadda yadda su ake ba su ƙi da so kawai Allah ya sai addinin musulunci ya ɗaukar wannan shi ya fa musulunci addini ne na Allah amma irin rikon da muke masa a yau in ba dan Allah ta kaffala bi nafsihi bi hibdi dinihi ba da yanzu asrud dinin ma gaba ɗaya yanzu babu shi da babu shi ibadallah wa hunaka awamilul jahiliya sannan akwai ayyuka na cikin gida makkanatul a'da'u fi tanfidh jara'imihim wanda yasa ya bada dama ta yiwu ga abokan gaba su iya gudanar da wa'annan laifukansu su gudanar da abinda suke so su gudanar fi alimin al-islami a duniyar musulunci ma akwai dalili al'amarin farko قالت الرأي والإدارة في بلادنا لن يراؤوا في الإسلام والمسلم إلا ولا ذمة jagorori yan ra'ayi da muke da su jagorori na ra'ayi na masu ra'ayoyi da gonatoci waɗanda suke na ra'ayi a gararen da muke rayuwa waɗanda ba su kiyaye wa musulunci ba ko musulmi kankan wadda munta ko wani alkawali ba hum alaina usudun su shugabanni ne a gare mu ba yadda ka iya sun shugabanni ne sun jagoranci ka ba yadda ka iya amma fi ta tahaddi ma'al yahudu a wajen baban gumurzu na fito na fito ko ɗaya ban zaɓe ba tare da yahudawa suke yi don haka wala ya kawo malahun wazanan babu wani ma'auni magwaji da za ka iya tsayarwa a kan irin wa'annan al'amari na biyu a gurguje shi'ubi na allati safakar bi kulli mazhabin yankunanmu yankunanmu da suka yi fatauci suka yi fataucin shige da fice ga kowace irin mazhaba duk wata mazhaba ta barna in ta kunno kai sai jama'a sai aka so wannan sinan wa'ancan sinan a bi mazhabobin wa hudi addi kulli shi'arin atta wa dare al'ummar musulmi ga dukkan wata alama wasu al-ahzab al-amaliyya aka miƙa kai ga ƙungiyoyi na aiki waɗanda a aikace a aiwace yahudu suke wa aiki amma sai aka aka sallama ba aka miƙa kai zuwa gare su wallahi na gaya maka har limamai ko malamai akwai waɗanda wallahi yahudu suke wa aiki tsawon lokaci kun baka gane ba al’amaliyyacin lati haƙadat a an sha alhaƙi nuna adal islam wa'inda suka masu abokan gaban musulunci ne masu kullewa musulunci ne su cije musulunci yatsa su ce wai ta yaza za yi da shi suka kikiro wa'innan ƙungiyoyi sai mutane suka yi ta shiga sau ka duba ko rigima shi a kadai ta ishe musulmin duniya bala'i a duniyar da muke cikin kuma wallahi ba ka gane in ba ka yi karatu ba za ka taba gane illar da ke wato illar shi'a ba za ka taba gane ba sai ka shekara goma ɗan shi'a yana maka taƙiyya su a wurin taƙiyya wani rukuni ne na addini sun ce ma faladin liman la taqiyata la wanda bai da munafici bai da addini kai wadari mutum ka nuna masa zahiri amma abin da ka ɓoye masa daban wannan shi shine taƙiyya abu na uku jahaluna wa in adami wa'ayina jahilcinmu mafi yawan muna da jahilcin ne hakikanin musulunci misalai ne da rama, in ba jahilta hakikanin musulunci ba yoshi mutum zai zo maka hinu ya nuna maka wani dan adam ya ce maka ai shi ma Allah ne kuma ka yarda da shi sau nawa aka fada sau nawa aka yi a kasan nan sau nawa mutum ya nuna maka su wane kaza su suke basuwa jahilta ba ka san mene hakika na addini ba in ba haka ba ko yaya mutum ba zai kama wannan magana ta wage shi ba amma ga wake nan yi ake hana wa mal kalbu wal hinziru illa ilahuna wa mallahu illa rahibun fi kanitati wake ake ana jin daɗi kuma barna kake da kafirci baka sani in za a fassara maka abin da kake karantawa da waken kana jin daɗi wallahi in kana da imani sai ka yi kuka abubuwa ne ga sunan da yawa za a ɗauki mutum a danganta masa siffar Allah ko siffofin Allah ko ayyukan Allah kuma hina ji hina gani ga sunan da yawa amurin ma la ya alamuhu illallah abubuwan da yawa siffofin ubangiji za a danganta ma mutane kuma suna suna a matsayin wa'inda za a yi tabinsu siffofin Allah da ayyukan Allah ga suna an tagaira su baraya an ta munji kulla ali wa ala ali wa sahabi wa ala qutubi tijani ka fassara lafazin kaji ko fassara lafazin kaji ya imamu ya tijani an tagaira su baraya an ta munji kulla ali duk malamin duniyar nan dauki kalmar nan biyu ce ya baka ma'anarsu siffar Allah ce kai kake tseratarwa dukkan wata wahala ko wata fitina kai kake tseratarwa dan adam ne fa don mai Allah ba zai jarabce ba ba mu haƙƙin Allah mun ba wani in kai magana mace daga ina ka zo kai makiyin su wane da wani za ka kake ya bari mu waye gari gaban Allah wa khilafatu dal mazhabiyya da sabanin ma mazhabanci mazhabanci ma ya raba mu ya kai mu gida gida babu lokacin da zamu yi magana ɗaya bayan ɗaya akan wannan ka gane inda aka yi to ba zan faɗi kawo misali ko guda na wata mazhaba ba kada wani je hin ya kunne ta kuka yace an zagi mazhaba ta amma wallahi ka je kai karatu ka gane yadda mazhabanci ya raba mu shagalatna an jihadina min ajli dini wannan abuwa sun shigaltar da mu daga jihadin mu don addini saboda addini wal da mutunci wal karama da matsayi sabai suka ce mana yin yaƙi ba don mu rayu ba sai dai don haƙƙin rayuwa wani ba bai san don me ake jihadi ba ana yin jihadi ne don me ba don wai a rayu ba don mutuwa kan sai an yi ta ko amma don haƙƙin rayuwa don kare rayuwa a addinance da mayar da mutane zuwa ga ubangijin amma mun rarrabu wancan ɗan mazhaba kaza wancan ɗan kaza ɗan kaza ko a wurin alwala ma an samu an rabu a wurin sallah an rabu ta ko ina ka ɗauka an rabu ba a zama abu guda ba wani jama sabt fi shahawa